ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata na wannan gari na duwala a wannan ƙasa ta kamaru mai albarka barkanmu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka masjidul ittihad masjidul ittihad a wannan gari na duwala don gabatar da nasiha da fadakarwa ga iyayenmu mata da farko muna muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya yafe muku Allah ya yafe mana Allah ya samu cika da imani gaba daya sannan kuma muna baku ku haƙuri ba mu fara da wuri ba saboda ziyarce-ziyarce da muke da shi na musulunci a wannan gari mai albarka wannan ya rike mu muna fatan insha Allah dan abin da ya sauran lokaci Allah zai sa albarka ciki bari na yi amfani da wannan lokaci wajen isar da wasu saƙuƙuka gare ku guda goma guzirin malam ga matan duwala sunan wa'azin kenan sunan lakcar kenan guzirin malam ga matan duwala mazan a manyan ku da ƙananan ku gaba daya wata wasiya ce amma ba wasiya ce ta mutuwa ba insha Allah da dan saura muna fatan Allah zai jinkirta mana wato mai aikin alheri ya ke yar uwa ta mace ya ke baiwar Allah ya ke masoyiyar Allah yake sahibatul bait yake ke ummul aulad ya ke allati turidu an taj'ala min baitiha taj'ala baitaha hadi'an ya baiwar Allah mai gida yake uwar gida yake uwar 'ya'ya yake mai niyyar yin aure nan gaba yake budurwa yake bazawara yake tsohuwa yake uwar 'ya'ya Yake yake yake ke ya ke inda ke mace ne to da ke nake kyau. ina miki wasiya ya ke baiwar Allah al mu'mina yar uwata musulma mumina ga wasu guziri da zan danka miki a hannunki ki rike insha Allah za ki rabauta idan kika saba abin da na gaya miki kin yi butulci kuma kin nuna ke ba mace ce mai karamci ba kuma ba kya so a gaya miki gaskiya jaka ta farko da zan danka miki jakar alheri jaka albarka ita ce jaka mai suna taqwallah wal bu'du anil masiya wannan ita ce jakar farko da zan baki a matsayin ki na matar garin Duwala ki ji tsoron Allah idan kina so ki ji daɗin rayuwa ki ji tsoron Allah ki daina saba wa Allah ko mai gidanki kika saba masa ba kya jin daɗi ko babanki kika saba masa ba kya jin daɗi ballantana kika saba wa Allah yau babban abin da yake damun mu shine abin da ta ga dama za ta yi ba isa a ce mata Allah ya ce annabi ya ce ta bari ba ba za ta bari ba ra'ayinta shi za ta bi to ana cikin wahala Sabon Allah ya yi yawa a cikin gidajenku ya ku iyayena mata ku yi haƙuri ni baƙonku ne duk abin da na gaya muku ku karɓa da haƙuri amma mu gaya wa kanmu gaskiya gidaje sun cika maƙil da saban Allah ke ce wannan matar mai gidan ke ce ba ta taɓa jin Allah ya ce annabi ya ce ba kuna cikin bacin rai kuna cikin damuwa amma kun kasa gane mai dalilin bacin rai da damuwa gidan auren wata ya zama mata kamar gidan jahannama da safe bacin rai da rana bacin rai da daddare bacin rai miji ba daɗi yaran gida ba daɗi abokanai ba daɗi makota ba daɗi ba daɗi ba daɗi ba daɗi ga yarinya malama an yi auren ta lafiyar ta kalau da kibarta da haskenta da ni'imarta da wadatarta da kaza in ta shiga gidan auren nan in kika kawo mata ziyara bayan wata biyar shida bakwai shekara daya wala ba za ki gane ta ba ta lalace yunwa ba yunwa ba ne ciwo ne ba ciwo ba ne rayuwar auren ne ba daɗi an yi kuskure ku sani sabon Allah yana halakar da al'umma ba wai dan adam guda ɗaya ba al'umma gaba ɗaya in ta rungumi sabon Allah ba ta ba Allah ba wallahi sai ta halaka ballantana ke ƴa mace falatu zalzili baitaki bi ma'siyatillahi ta'ala karki girgije gidanki ki wulakanta gidanki da sabon Allah karki zama irin wance da ta saba wa Allah rayuwarta ba ta yi mata kyau ba wata baiwa Allah bata ji nasiha ba ta kama barna da sabon Allah ta yi abinda ta ga dama a gidan mijinta sai take cewa tana mai nadama tana kuka mijinta ne ya sake ta ya ce na gaji da wannan bala'in na gaji da wannan masifar min kan misomi misomi mi wadata. bangal da kam timmi aurenki ya kare yau a gidana ta fashe da kuka wannan mata tana cewa jama'at na ta'a wa farraqatna al-ma'siya Da'a, da soyayya da ƙauna da namaka ta haɗa mu muka yi aure da kai yau gashi saban Allah da saba maka a matsayinka na mijina yau gashi mun rabu ka sallame ni ka sake ni zan tafi kuma je sake wata sabuwar rayuwa Allahu a'lam da daɗi ko ba daɗi ya ke baiwa Allah ihfazillah yahfazki duk a cikin wannan jakar da na baki ta farko ki ji tsoron Allah ki kiyaye Allah Allah zai kiyaye ki ihfazillah yahfaz laki zawjaki ki kiyaye Allah ki kiyaye dokar Allah Allah zai tsare miki mijinki mun kina da wani jari sama da mijinki ai ki da jari sama da mijinki in baki aure ba ma duk abin da zaki karshe dai Allah baki mijin da za ku rayu rayuwa mai daɗi الطاعة تجمع القلوب وتؤلف بينها da'a bin Allah yana hada zuciyarki da mijinki in kika zama mai bin Allah to Allah zai malkato zuciyar mijinki sai ku haɗu da abokanan zamanki da 'ya'yanki kama al-qulub wa tushattituha wa tushattitu shamlaha kamar yadda sabo na Allah da saba miji yana raba zakata ki ga a gida an kasa samun nutsuwa malama akwai gidan da fa ba daɗi uwar da uban ba daɗi yaran gidan da ubansu ba daɗi yara suna gaba da ubansu malama wani yaro ya ce wa babansa ka wallahi baba da kai tafiya wallahi daɗi muka yi ta jin daɗi sai uban ya ce to da na dawo fa ya ga za a buge shi ya ce sai muka ƙara jin daɗi kuma amma fa ƙarya yake abin da nake so in gaya miki ne akwai iyayen da wallahi barin gidansu shi ne jin daɗin 'ya'yansu idan suka bar gidansu 'ya'yan sun fi jin daɗi da haka ina baki shawara duk abin da kika kin girba to abin da kika shuka ne ba yanda za a mutum ya shuka gero ya je ya girbi gyada ba yanda za a mutum ya shuka shinkafa ya je ya sare dinya la abin da kai shi zaka gani a cikin ƙwaryarka an samu a tarihin baya wata mata wata baiwar Allah duk lokacin da mijinta ya bata mata rai ta ji ba daɗi ko duk lokacin da ta shiga cikin baƙin ciki da damuwa akan mijinta ko sai ya ƙaurace mata ya yi mata faɗa ya ta wulaƙanta ta kawai sai a ji tana cewa, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah zalika bima kasabat yadaya wa yafu an kasir ya Allah ni na san dalilin da yasa ka sa mijina yake min azaba mijina yake mun ba daidai ba wataƙila na saba maka ne kuma na sani abin da na aikata ne ya jawo mu ya Allah na dawo zan yi maka biyayya ka jiyo mun da mijina kaina da haka ki kiyaye duk wani sako kamar haka iyayena mata mu gaya kanmu gaskiya daga cikin ku akwai wanda ba su damu da sallah ba tarku sallah barin sallah matar aure tana zaune a gidanta tana ji za a kira sallah billahi azimu ba za ta tashi ba ba ruwanta ba shine a gabanta ba ya za ki ji daɗin rayuwa ya za ki ji daɗin miji Ba ki bi Allah ba Ba ki bi Allah ba sai kuma Allah ya sa mijinki ya ki? sallah akwai wanda ba sa sallah akwai wanda suke jinkirta sallah akwai masu yin sallah ba daidai ba a cikin ku iyayena mata akwai matar da mai gidanta ya kamun ita ta ce malam ni matsala ta da ita ba ta sallah na ce haka ne ta ce gaskiya wallahi in na ga dama na yi in na ga dama ba zan yi ba to ina za a abin arziki yanzu ke kin ki bauta wa Allah kuma kina tsammani miji zai bauta miki a'a wasa kike wallahi abu na biyu cikin abin da mata suke a gida gulma giba annamimanci yin abu ba don Allah ba surutu kace kace kace kace kace kace kace hada kawa da kawa hada kishiya da kishiya hada da makociya hada abokiya da abokiya hada mata da miji surutu duk abin da kuka gani ba kwa iya shiru sai kun yi magana a wuri ɗaya fa za ku zauna a gidan biki kun je taron gidan biki amma mutum biyu a cikin ku sai ta ware tana zagin yar uwarta ku daina bai da kyau ga bala'in kishi na a'uzu billahi kishi kishi yau kishi ya kashe wata wata facewa aka yi ta ci mai kyau da safe da rana da daddare amma wallahi bakin kishi ya sa ta yi baki fara ce yan mata ta yi baki don kishi baki yake ƙara wa mace ta bushe ta kekashe in ta buɗe baki sai dai kiga haƙware ya ga kishi saboda me kullum abin da yake damunta a ranta kishiyarta kin kike ci saboda kishiya kin kike sha saboda kishiya ga babban gida amma baki more babban gida ba ga zabgegiyar mota amma baki more mata ba ga miji a hannunki amma baki cin moriyarsa kullum ya dawo ranki a bace ana ta turbune baki da fuska haka kuke ba kwa so a gaya muku ne amma wallahi idan baki daina wannan bakin kishin ba kin sayi wahala kin sayi bala'i wa kanki wallahi kuma dole namiji kam sai ya ƙara aure ko kina so ko ba kya so in dai namiji ya ce zai aure wallahi sai yayi kawai ki nemi sulhu da zaman lafiya fushi in yayi magana dan ji in ya je kuma gurin abokiyarta my darling ya kake sanna da zuwa ta rungume shi ta yi masa kaza an gaba da ke kina nan uwar gida shekara wajen nawa ana ta fama ana zaman hakuri da ke wannan ku sabuwa ce gal aleda ya auro yanzu take jin ta yi aure tana da miji kina shirme namiji rike shi ake a shi kamar jariri a kyautata masa idan ya zo ransa a ɓace a ce me ya ɓata maka rai ke ma kice wallahi yau ba zan iya bacci ba dan saboda na garanka ya baci a kawo abinci ki ki kici ya ce me yasa baki ci ba kice ai dan na garanka a bace ne ba zan iya ci ba ni da na ga ma ranka ya baci ji ne ma a koshe nake kawai ashe kin damu da ni haka tace damuwa ai ni ji nake kaman in haɗiye ka gaba ɗaya wallahi idan ba yi wa wannan mijin wannan zamani irin wannan ba Allah ina gaya miki zai wahal da ke namiji sai ka yaudare shi ba ki hakuri Allah sa dai ba maza a kusa da mu ko ku yaudare su sosai nan ne za ku ci more su in kuɗi kike so a hannun sa ita mai dabaru ana lafiya ya ya gajiya Allah ya maka albarka ai ni kam ina jin daɗin rayuwa da kai in na rabu da kai zan halaka kina gama lissafi sai ki da Allah kaza nake bukata zan dan yi abin nan zai ce Allah nawa kike so ce a ai ba yawa eh ba yawa ba ni jaka 500 kawai a to ai ba yawa bane jaka 500 wani abu ne a wajen miji matsoyi inda yana son ka me a banza ma ba suna kashe jaka dubu ba ha ashe baki da wayo ashe baki gane abin da nake gaya miki ba haka ake yi in baki tatike shi ya baki ba ya je ya ba wata a waje ai mijin wannan zamani ai ba a fada wallahi ba zan yi fada da kai ba zan lallaba ka iya lallabawa zan mulmula ka iya mulmulawa in karba abin da zan karba ka tafi kuma ne addu'an ce Allah ƙara arziki da zaman lafiya ko ba komai kin cire banki ko ba ki gane ba in kin yadda bismillah ki zo mu tafi in ba ki yadda ba kuma kika ce taurin kai zaki to wallahi tallahi namijin wannan zamani ya fi gori ba tauri ba sa sarrafuwa ba su da kirki suna da wayo sai kin yi da gaske ni kuma so nake gidanki ya miki daɗi hankalinki ya kwanta ki samu kwanciyar hankali da rufin asiri ku daina gulma ku daina haɗa kishiya da kishiya idan Allah ya jarabe ki akwai abokiyar zama ki nemi sulhu da ita yar uwa Allah ya kawo ki Allah ya kawo ni ya kuma haɗa mu ƙarƙashin miji ɗaya ba komai mu kyautata mijinmu mu haɗa kanmu a gidanmu me yake so mu yi masa me baya so mu bari ni ki girmama ni ke ma in girmama ki mu tsare mijin mu mu kula da shi shikenan me a ci ba wani abun damuwa wallahi a ciki to ya zaki ya riga yayi kin san gaya miki wani abu hajiya billahi azimu namiji in yace zai aure ko uwarsa bata isa ta hana shi ba uwarsa da ta haife shi wallahi ta ce wai karka yi wallahi ba zai bari ba to dan me kuma Allah ya riga ya hada ku dole ku zama ku biyu ko uku to daga cikin saban da yake damun ku saɓan Allah da yake lalata muku gida barkin kishi ai tabin gidan boka saboda kishi wata ta sai da kayan ɗakin ta gaba ɗaya tana zuwa tana neman maganin kishiya kuma kishiyar ta ƙi ta magantu ki nemi sulhu girman kai da wulaƙanta wasu ya yi wa amanu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 izgilanci nuna wulakanta wani kai ne ka isa wani bai isa ba ke ce kika isa wance bace isa ba kar ku yi ba mamaki wanda kike wulakantawa ya fi ki a wajen Allah wala nisa'un min nisa'in kada wasu mata su wulakanta wasu mata kada wasu mata su yi izgilanci wa wasu mata kada kishiya ta wulakanta yar uwarta kada kishiya ta yi sharri abokiyar zamanta kada ta mata wulakanci kada ta tozartar da ita da me kika fita ke mace ce ita mace ce san ki ake aka auro ki ita ma san ta ake aka auro ta wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairun min hunna da sannu wanda kike yi wa wulakancin watakila ta fi ki alheri in ji Allah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kuɗi dina zinde da ya fice ku daina jifan junanku da munanan suna wata mata wai mijinta ya mata kishiya kullum ita ta kasa kwantar da hankali da mai gidan ya dawo a yi zaman hiran arziki ita sai dai ta ɗauko zancen kishiyarta ka je ka aure wata da mai tafi ne wallahi tallahi ni din ma ai wallahi tallahi ni ma ba gani bane ni ma ba abin jalewa bane wallahi tallahi kaza kaza yau kyau tafi ni gashi tafi ni kaza tafi ni haba bayo Allah kina ta murkure ki kina kishi kina rage darajarki a wajen mijinki an yadda ba tafi ki gashi ba ba tafi ki kyau ba ba tafi ki matsayi ba hajiya Allah ƙara albarka amma kin san matsayinki bin miji kin san matsayinki kwantarwa hankali miji kin san ki rashin tuna kishiya kullum nakan gaya wa ɗalibai na a makaranta a aji duk wacce aka mata kishiya kawai ki ɗauka ba ki ma san mijinki yana da wata mata ba ke kanki kika sani kawai in ka zo zan maka hidima ta fitar hankali wata mata malam da mijin ya zo yana mata magana wancan sai ta ce a'a kar ka kawo min magana wata ban san ta ba kai na aura kai nake zama da kai ka je can ka karita da kai da matarka gidana gidana ne yanzu lokaci na ne in ka koma wajen ta ka je can ku kar ka kawo min magana wata bana so shikenan ta ce malam ban san yana da wata mata ba in ba ni ba ran da duk ya tafi sai in gaya wa zuciyata sai in ce miki mai gidana ya yi tafiya baya gari amma fa yana gari yana ɗakin kishiya sai ta ce a'a baya gari ne ta ce da haka na murƙushe kishin da yake damuna ta ce dan idan na tuno cewa yau ga mijina yana ɗakin kishiya ta yana kwance da ita malam ba zan iya bacci ba ba zan iya bacci ba ba zan iya ba da haka kawai bana bari ma ni tunanin ce zo min kawai a matsayin babu ita ban san da ita ba kawai idan babin zumunci ya zo mai zumunci mu gaisa nesa nesa shi kenan, yanzu wasu daga cikin ku fa Allah ya musu arziki kina da abokiyar zama amma ko gida ɗaya ba haɗa ku ba ba kwa sharing kitchen ba kwa sharing toilet ba kwa sharing palo ba kwa sharing kaza you are only sharing miji miji kaɗai kuke sharing shi ma mijin kawai in ya zo ki ɗauka ba wani ba wata ke kaɗai ne me a ciki rashin halinku mai kyau da bakin kishin da kuke da shi shi yasa in mijin ke zo ɗakin ki yake mai da ɗakin ki ɗakin bacci eh da ya dawo sai sai wallahi na gaji na gaji ya nake wallahi abincin ki ma bai zai ci ba sai kwanta yanda ka san jaki aka ajiye a bakin titi yana bacci ko kula ki ba zai ba sati ɗaya shiru sati biyu shiru sati uku shiru wata ɗaya wata biyu ya ƙaurace miki a shimfiɗa amma in yi je can ɗakin abokiyarki baya bacci shewa suke wasa da dariya har tafawa wata fa mijin ya zo har wani abaki a tafa tare da miji ah, ta ce to me ya fi min daɗi in ban more da mijina ba mantawa kuke yi rayuwar auren nan dole ku yi ta haka ku samu daɗi in ba ku yi ba za ku wahala ina jiya muku tsoron hawan jini ne da ciwon zuciya ban sani ba ko kina fahimta ta ko kina ganewa daga cikin matsalolin koya ku iyaye na mamata na sabon Allah duk wannan fa a cikin jaka ce guda ɗaya fita kasuwa shiga kasuwa bayyana tsiraici fita babu hijabi fita ba lullube jiki baiwa Allah Allah ya mutunta ki baiwa Allah Allah ya kimanta ki duk abin da aka ce a lullube shi a rufe shi wallahi iya da daraja ne yana da kima ne yanzu inda kuɗi a aljihuna ai ba za ku gansu ba suna ɓoye na soke su yaushe zan basu a fili iska ta kaɗa ta shiga wani guri na ɓoye duk abu mai daraja rufe shi ake to ke kina da daraja kina da kima kina da matsayi shi yasa shari'a ta ce ki lullube jikinki يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ya kai annabi ka gaya wa matanka da 'ya'yanka mata da matan muminai su saka hijabi su saukar da shi har ƙasa wannan shi ya fi kusa a gane su ba za a cutar da su ba za a ce mutanen kirki ne su Allah mai gafara ne mai tausayi iyayena mata bayyana tsiraici tona asiri ne fita ba hijabi tona asirin kai ne fita ba dan kwali tona asirin kai ne fidda gashi waje za a fita unguwa wulakanta kai ne barin kirji a waje tonawa kai asiri ne abin nan fa da kike fitarwa fa kowace mace tana da shi to me kin nuna wa duniya yau inda abun nan naki ke ke kadai ne kika mallake shi to sai kice zaki nuna wa wani to kowa yana da shi ki gaya mun me kike da shi da wata bata da shi gashin ne yake da shi wata bata da shi kyau kike da shi wata bata da shi wata ta ki to me kike jarabtuwa sai kin bayyana tsaraicin ki ki shiga fushin Allah Allah yi fushi da ke baki sani ba sannan daga baya ki zo ki daga hannu ki ce Allah ka mun kaza karba ni kaza yanzu dan kwali ya kasa kun kasa sawa yanzu hijabi ya gagare ku kudin ka ku saka yanzu sha'awa kuke kuna rayuwa kamar matan arna Allah ya rufa muku asiri Allah ya suturce ku mutum ya rinka fidda kanshi kamar kafiri ƙuda bi ƙura bi abu mai tsada ka bashi a bayyane ƙurar duniya ta hau kowa ya gani da wanda ya bada sadaki da wanda bai bada sadaki ba abinda aka ce ki ɓoye sai mijinki kadai zai gani only one person mutum ɗaya aka bashi shi dama kin tallata wa kowa na sha gaya wa mata yanzu ko kasuwa kika je yanzu ke kin fidda tsiraicin kin je kasuwa amma idan kika je zaki sayi nama a kasuwa kika tarar da wani nama a buɗe da kudaje da kwalara da wane ne tarkace da ƙurar kasuwa da datti da wane ne yana ta bi sai kika je ka samu wani mai sai da nama shi kuma ya lullube kayansa da faɗin tsumma ya danne ya gyara ya rufe dan Allah in kin je wanne zaki saya wanda yake rufe yake killace saboda ba wani cuta ba wani ƙwayan cuta ba datti akan shi to wallahi duk matar da take yawo cikin tsiraici tana yawo da cuta ne da datti da kazanta a tattare da ita kuma guba ce ke ‘ya'yanki haka za su yi koyi da ke muna jin bakin ciki mu ga mace musulma kamar ba musulma ba waye kake cire gashin ki gashi mai tsada a'a waye ce ki cire kirjinki abinda ba wanda ya sai ganki sai mijinki bari in gaya miki ko uban da ya haife ki babanki babanki babanki da ya haife ki wallahi idan kin girma bai halatta ki je ki bude mai tsiraicin ki ba uba ballantana a kasuwa to malam abin da yake damun mu idan matan mu musulmi suka fita kasuwa ba za ka gane su ba su ajiye mana wa'azin mu a masallaci kurin in za ta fita kasuwa ta caba kwalliya da ado ga yawan ta yi ba komi a aljihunta sai yawan taya kaya na wannan yau ba ragi kuma wallahi jaka ba komai latsi ne kawai yan latsi wani ya ce malam wannan fa ba kaya take tayawa ba fa tallan kanta take yi wani ɗalibi na gaya min wata rana yake cewa wallahi wata baiwa Allah tana zuwa sayayya a shagona ina sai da atamfofi da kayan mata da waye da sauran sai ce malam wallahi ban taɓa sanin mata aure ba ce ba malam in ta fito ta matsa jikinta shiga ta yara ƙanana ta yi kwalliya ta yi ado ta yi kaza ba hijabi ba komai ta zo kasuwan nan ya ce wata rana kawai ya ce wallahi wani lokacin har canja zan yi take a shagona na ce to za ta halakar da kai wallahi hmm. yaya aka yi aka yi wata rana sai wata ƙawarta ta zo sai ta ce wance ta ga yadda ta yi dama haka kike fitowa kasuwa to me a ciki dalla gafara me kaza kaza kaza kaza sai ta zama mai shagon ta ce malam wannan fa ta aure ne da mijinta sai shi wallahi ni ku ce mun ta yi budurwa ce ita ta saki jiki wannan ta sa wani namiji baya barin matarsa ta je kasuwa saboda galibin ku ba kwa tsoron Allah hira kuke da maza iya san ku kwalliya a gidan miji ba kya masa ado ba kya masa kwalliya amma in zaki je kasuwa zaki bude jikinki zaki shafa hoda zaki shafa turare annabi yace sallallahu alaihi wa sallama ayyu mamra'atin istatarat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk matar da za ta fita daga gidan mijinta ta fesa turare ki ji da kyau da ke nake duk wacce ta za ta fita ta fesa turare saboda a ji ƙanshinta mazinaciya ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe mata da yawa suna zina amma wata islamiyya za ta je malam fesa nan fesa nan a goga shiwa a yi waye a fesa a fesa islamiyya fa za ta je fa gaban malamin islamiyya me ya kai ki ki fita kawai ki gyara jikinki ba sai kin tafi da kazanta ba amma ba a caba kwalliya za a je islamiyya ba a caba kwalliya za a je kasuwa malam a gida kuma in ka tarar da ita a cikin bala'in kazanta a waje kuma ga kwalliya miji kuma bai samu bai samu kulawa ba akwai matar da in an shiga gidanta wallahi ba ta ganuwa kullun zani take da shi iya rabin kirji tarkace ba kulawa wata fa wata fa mata fa mijinta da ya gaji da abin nata sai gashi ya dauko a Najeriya ne sai dauko 200 naira 200 ya jefa mata ya ce dan Allah dan Annabi kafin na dawo ki je ki kitso ka san me malam malam ba ta kitso kan ya dankare ya dankare dukuni ne bala'i ba abin da baya cikin wannan gashin suna zaune suna hira da miji sai dai ka tana haka eh wallahi gab gab gab haka tana haka ka san me wannan warkwata ashe baka gane ba warkwata waka tana ta haka tana ta wani zaburi tana tana su abu nan kudin cizo <laughs> wallahi kudi na bai da kyau in kina so ki more gidan auren ki tsafta banɗakin ki mai kyau kin sa abun ƙanshi a banɗakin ki miji ya zo ya biya bukata bai da damuwa ko abinci zai iya ci a toilet ɗinki masha Allah kicin ɗinki ba ma damuwa ba matsala baya ɗoyi baya wari yanzu an ci gaba malam kicin ma ana sa mai turare kicin akwai turaren da ake sawa kicin amma idan miyar kuka ta haɗu da daddawa ta haɗu da kuɓewa ta haɗu da kaza wallahi gurin wari yake dan wani kicin din in ka zo yadda ka san jaba ne ta mutu a ciki ko bera haka zaka ji to amma in kina da kula sai a sha'awar abincinki ki na sawa in sun yi datti kina da wurin ajiyewa amma mace ta zama ba ta da tsari kin cire dan kwali kin jefar a gadon miji kin cire bireziya kin wullar akan kujera a falo kin cire pants ɗinki kin ajiye shi a kin rataye wai mace wai saboda tsabar rashin tsari onda wayas ɗinta ƙananan kaya na ciki wai kaga wai tana wanki wai tana shanya shi wai a falo ko a tsakar gida kowa yana zuwa yana gani ke baki waye ba waye ce miki ana ɗauko fanti ana ana shanya shi wando ƙaramin wando na mace ana shanyawa a cikin gida waye gaya miki har yanzu baki waye ba malamin islamiyyar ku bai koya miki ba duk abin da yake da mutunci da daraja irin wannan ɓoye shi ake ya za ki bar yara suna gani kin yi al'ada audigar da ta yi al'ada fa malam ana gani tana zubarwa a bola audiga mai jini habadan Allah habadan Allah a zo falonki a ga wanda wayas ɗinki ƙananan kaya kayan da sai miji ake bari ya gani kuna da matsala fata na ku gyara baƙin ku nake yi ba ba tona muku asiri nake yi ba ina gaya muku gaskiya ne miji yana cutuwa idan ya haɗu da macen da take ba ta da kimtsi wallahi lalle cikin guzurin da za mu ba ku ji tsoron Allah ku kyautata kuma duk wacce za ta je kasuwa in mijinta ya ba ta dama ta je kasuwa ki tafi da hijabinki da niqabinki da safarki ta kafa da safarki ta hannu inda hali ki rufe jikin ki je ki sai abin da zaki sai ba wani mijin da zai latsa ki koyi miki kaza masu hawa moto su biyu su uku wallahi bai halatta ba duk matar da ta je bayan dan mashin ta je ta zauna a gadon bayan sa aka yi lodi sai ka ce damin dawa ko jiya malam ina wuce na gani na ga na ce ko haka ake loda mata na ga wata ta hau kaya guda rakaka haka ta zauna sai ga wata ita ma ta zo rakaka ta zauna sai kuma ga wani namiji an zo an loda oyago haba haba bai yi ba ai kina da mutunci ya za ki bari ki haɗa jikinki da namiji kurin su zo su ta taka birki ba buƙatar birki saboda ku ta kwanciya a jikinsu lillahi azimu mu musulmi ne kuma za mu gaya muku gaskiya da kamatan musulmi ya kamata a gan kuna da tarbiyya a duk inda kuke ni abu ya ban mamaki Ni ga mace kaya guda ga ta daga kafa ta a uba na ce ba har da wani shak zo ba fata abin nan ce kai ainihin islam ina musulunci ki ina kunya ina mutuncin ya mace ina sani ya kamata ki ji tsoron Allah ki gane daga cikin kurakuran da kuke na saban Allah tarbiyyantar da yayanku tarbiyatul abna tarbiyya garbiya tarbiyyantar da yayanku tarbiyya irin ta turawa ba za ki kai danki islamiyya ba ba za ki koya masa ambatan Allah ba ba kya koya masa karatun qur'ani ba kya koya masa salatin annabi danki bai iya ayatul kursi ba danki baya bismillah an zai ci abinci da hannun hagun danki yake cin abinci idan zai kwanta baya addu'a yana ihu yake kwanciya idan zai shigo gida baya addu'a in zai fita makaranta baya addu'a saboda baki koya masa ba in kin zo sa masa kaya kina koya masa kaya irin na kafirai abin da ke sha'awa kenan kwata kwata kin nesantar da 'ya'yanki daga tarbiyyar musulunci saban Allah ne zunubi ne kuma wallahi Allah bai zai bar ku ba yaron zai zo daga baya ya zo ya fandare miki kina gani ba zai miki biyayya ba ba zai miki da'a ba koyi da kafirai shine taqlidul kafirat ai koyi da mata kafirai ai koyi da su ke da aka ce wato ki koyi da musulunci da musulmai ki koyi da matan arziki amma a talabishin kike koyi da adan wasu a talabishin tele tv kike budewa kina kallo tsiraici kina koyi in zaki fita haka zaki fita kuna zuwa kuna sayan kayayyaki na bayyana tsiraici ba mazajen kuke sawa ba bai halatta mace ta je ta sayi wani kaya matsatsi wajen ta fitan unguwa da shi ba bai halatta ba sai dai ki saya dan ki sa wa mijinki a gida ma maganar ki saka ki fita waje da shi bai halatta ba ga kallo kallo gidajen ku ya cika da kallo kallon fim da safe kallon fim da rana kallon fim da daddare da wanda ake da hausa da wanda ake yi da turanci da wanda ake yi da kaza da faransa da waye da sauransu kuma ba abin da ake nuna a cikin in ban da barna da fasadi da sabon Allah ba kya iya hadda a islamiyya saboda kin lalata rayuwarki da kallo ba kya iya yin zikirin safi a gidanki ba kya yi amma talabishin din gidanki kullum ga mata ana sa suna tarawa gagagau gagagau gagagau abin da yake burge ki ɗanki ya gani yarki ta gani mijinki ya gani ke ma ki gani kun kashe gidanku da sabon Allah إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن شاء الله duk Allah. da kunnanki ya ji wallahi sai Allah ya tambaye ki a kiyama duk abin da ya gani wallahi sai Allah ya tambaye ki alkiyama duk abin da zuciyarki ta kulla ta yi aiki da shi wallahi sai an tambaye ki alkiyama kullu ula'ika kana anhu mas'ula haka wannan akwatin talabishin da kika ajiye a gidanki Allah ya sa kar ya zama sababi kar ya zama dalilin da zai kai ki wuta ke ba ƙur'ani kika kunna ba ga tashoshi na addini na alheri ana sa karatuttuka na addini na malaman musulunci na kasashen afirka gaba ɗaya da wanda suke ma na kasashen duniya gaba ɗaya da masu yi da turanci da masu yi da hausa ba kya kalla sai dai fim kun saka kun saka tasha a gidanku ba ta da aiki sai kiɗa da rawa da waƙa yaya za a yi ku ji daɗi yaya za a yi ku samu nutsuwa da kwanciyar hankali baki da sunna tv a gidanki baki da manara tv a gidanki baki da afirka tv 3 a gidanki ga hausa bakwai ana ta sa malamai suna ta wa'azi suna ta karatu kullum ba shine a gabanki ba wani tashan kike budewa inda za a nuna 'yan mata suna gantsara inda za a nuna mata aure suna bude jikinsu suna maganganu na batsa na rashin mutunci shi kike kalla wallahi allah ba zai kyale ku ba keɓanta da direba rufe ƙofa da direba wata ta mai da direbanta direban mijinta abokin wasanta idan mijinta ya ɓata mata rai sai ta zo ta samu direbanta su ta hira ta ta shakata da shi kai in takaice muku iyaye na mata yau akwai matan da ake kama su suna lalata da direbobin mazajensu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un direban gidanki kina lalata da shi akwai wacce aka kama ta yaron gidanta dan aiken mai gidanta yana keɓanta da ita yana lalata da ita ba cin amana yaudarar miji zamba cikin aminci chatting chatting chatting malam me da faransi Hmm. cacin cacin da mazan mutane kina mata aure ki mai gidanki ya sai miki waya kina hira da mazaje ya kina dariya wani mijin da ba mijinki ba kina selfie kina daukan hoton kanki kina aika wani mijin da ba naki ba ba kya tsoron Allah baki san Allah zai tambaye ki ba maza yau suna kuka da ku mutum zai dawo gidan shi wallahi matarsa ba za ta kula shi ba ka san me yi mala waya ne a gabansu waya waya waya ta gama halaka ku a gida sai wanda Allah ya kubutar mai gida yana assalamu alaikum tana da danne danne salamu alaikum tana tana leke leke tana ta duba tana dariya yana can waje yana sallama ai shi ustaz ne da zai shigo gidansa ba sai ya sallama assalamu alaikum na ji gidan Allah ka shigo wani abu nake yi chatin take yi ta kawo masa abinci an ɗauki hoton wata mata da wani miji shi ya juya yana ta loma yana ci abinci ita kuma ta juya tana ta shatin ɗinta malam ka san lalacewa ta kai ga wallahi har akan gadon kwanciya yau mata suke chatin gadon miji gadon miji ba za ta yi bacci ba sai ta yi chatin ta duba kawayenta ta kaza kaza dinta wannan wani irin bala'i ne wannan wannan wace irin masifa ce wannan ku ji tsoron Allah sannan kuma yin abokanai da fasikai duk mijin duk wani ɗa namiji da kika keɓanta da shi ko yaron mijinki ne ko mai muku bayan fulawa ko dan aiken ku ne sai kin sa masa hijabi bai halatta yana shigowa gidanki ba ba hijabi bai halatta ba ki sa masa hijabi ki lullube jikinki direba sai kin rufe jikinki kina baya bai halatta mace ta zo ta zauna a gaban mota ga direba ga ita dan ba mijinki bane ba kina baya da ya zo ya fara miki wasa ki ce kai ba na so to amma yau malam ba ma matan ba yatta budurwa ma direban gidanki yake lalata da yarki budurwa direba daga daukan su kai su a makaranta zai lalata su malam gidaje sun lalace wasiyata ta biyu da zan rufe da ita akan ta zan tsaya ba zan iya faɗan guda goma nan ba don ba lokaci ki ji tsoron Allah ya ke uwata ki zauna lafiya da mijinki ki nemi miji na kwarai abokin zama mai daɗi kar ki nemi abokin zama mai fitina kuma ki nema wa yarki miji na kwarai kar ki bari ki kuskure ki kai yarki gidan da za a wahalar da ita wallahi duk wacce da ke da ya budurwa a gabanta bacci bai kamata ba tsayawa za ki fafir da sallah da addu'a Allah ka kawo yata mijin da za ta ji daɗin rayuwa da shi ku yi bincike idan za ku aurar da 'ya'yanku ku yi bincike idan za ku aurar da 'ya'yanku hajiya ki yi bincike idan za ki ba da 'yarki yarki ba yalan bello bane da aka tsince shi a kasuwa yarki ba rake ba ne da ake yankawa a kasuwa a je a saya kawai yarki ita kika yi naƙudarta yarki ke kika mata tarbiyya kika kai ta makaranta kika wahala haka kuɗin wani ya zo mutumin banza ya zo ya aure ta ba tare da kin bincike ba a cikin wannan jakar ina miki wasiya da ki kula saboda abin da ya sa saboda abin da ya sa idan baki wannan ba za ki ƙare rayuwar aurenki cikin bakin ciki da damuwa wallahi malam wata mata ta ce mun ta ce malam ni ka gani nan ni ba da matsala da mijina a gidan aure na alhamdulillah ba ni kaɗai ba ne a wajen mijina amma ni ba da damuwa da shi ni tashi abin da zai je can ya ta yi alhamdulillah Allah ya bani lafiya da cina da shana ba da wani abu ni ya'yana ne suka dame ni yace Allah ta ce Allah ya jarrabe ni na aurar da yata tana zaune ba ta jin daɗi ni ma ba na jin daɗi mijin yana azabtar da ita mijin yana mata bala'i mijin yana mata masifa wanda shi zan rufe a kai da misalai irin abin da maza suke wa mata a yau da shi zan rufe amma wasiya ta a cikin wannan jakar ina gaya miki ki mai da hankali ki kula da hadisin da manzon Allah ya faɗa idan za ki aurar da yarki idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'arsa kuka yadda da halin shi ko aura masa yarku ya ke wannan baiwar Allah matar duwala dan Allah idan za ki zaɓa wa mijin za ki zaɓa wa ‘yarki miji ki zaɓa mata mai tsoron Allah haka annabi ya gaya wa wani bawan Allah ya ce kai mun wasiya ka gaya mai zai ce zawuca ila kai. ka aurar da ‘yarka ga mai tsoron Allah babban abin da yake damun ku yau shine me ya zo da shi wace irin riga ce da shi da mota yake da mashin yake gidajensa nawa shagunansa nawa ɗan sarauta ne mai mulki ne mai abin duniya ne ba ruwanku da cewa mai kula da sallar jam'i ne mai bin iyayensa ne mai kaza ne mai kaza kwaɗayi kwaɗayi kwaɗayi kwaɗayi yau duk wanda ya zama talaka ba da wani abu to insha Allah ta'ala zai daɗe bai aure ba da matan wannan zamani su ba addini ne ya dame su ba sai kaɗan a cikinsu me ya dame su shede fulɓe bi'if shede magani jalako shede kuɗi shine a gabanku akwai wanda ta aure mai kuɗi amma ba ta bacci ta aure mai kuɗi amma tana garin bagin ciki ta aure mai kuɗi ya zage ta ya zage ubanta ya zage uwarta ya zage kannanta ya zage kowa ita ma ya hada ya zage ta ya ce dan abu kazan kike ki hada ki fita ka bar gidan nan bara ki zauna ba kuma a haka za ta zo ta tsuguna ta yi kuka ta ce kai hakuri kai hakuri kai hakuri amma fa ita ce da gaske amma dole ta je ta bashi hakuri saboda me akwai dala akwai dala akwai dala ba wanda yake garamace yayi mata abin da ya ga dama irin wanda yake da kuɗi a hannunsa kun fi da'a da ladabi saboda ana jin tsoron alaji zai yi sallama talaka haba to wannan shi muke so mu canza wannan tunanin ku so mazajen ku dan Allah ku girmama su ku mutunta su ku kimanta su sannan a cikin wannan jaka ina gaya miki ki tsare mutuncin ki. abubuwan da kuke yi na rashin kyautawa ku gyara ana ba da labari cewa da yawa daga cikin mata yau in sun je gidan biki wallahi ba a gane cewa suna da aure wai har a zo a zo ana taro ana biki ana fati ana biki ana fati ana fati ana fati ana fati a kwana ana kida kuma da maza da mata maza da mata ana kida ana ana ana ana ana barna wasu matan fa anan ake zo a musu ciki akwai yarinyar da bata taba sanin da namiji ba da wannan taron bikin ake zo a lalata ta malam yau haka ake zuba mata a cikin mota wata lalatacciya har abud mata ce a makala ta kawai namiji ya je ya lalata ki ya je zina da ke namiji ya rawa da ke ba mijinki ba ki keɓanta da ke haram haram haramun alaikunna haramun ne akan ku wannan daga ƙarshe Allah ya sani iyayena mata suna cikin wani yanayi mara daɗi mushkila ta maza ina rufewa a cikin wannan ainihin wato jaka ta biyu ki zama mai haƙuri duk wacce ba ta da haƙuri ba za ta iya zaman aure ba a yau kawai duk wannan bayanin da nake muke wallahi idan ba ki haƙuri ba ba a iya aure yau ba a iya aure in ba haƙuri kawai duk wadda ta ji ba ta shiga makaranta haƙuri ba to ta tsaya ta jira sai ta gama ta yi graduating daga makaranta haƙuri ta je ta yi aure kin ga namiji wannan zamani kin ga mazan da ke ganin suna yawo da yawa halinsu bai da kyau da masu iliminsu da jahilansu da yawa daga cikinsu sai wanda Allah ya kubutar to yau in ba mu ce wa matanmu su yi hakuri ba za a yi ta kashe aure a yi ta kashe aure a yi ta kashe aure zawarawa zawarawa yarinya yar karama ma da zaganta a makarantar islamiyya yar birik da ita ta san shekaran ta nawa, wallahi ko ashirin ba ta yi ba ta yi auren farko miji ya mata ciki da dan goyonta ita ma ta shigo islamiyya kefa ni ma zawara ce ni ma yar firit fa ke me kashe miki aure duka duka duka akwai maza masu duka ta dan goyo dan birit birit birit birit birit ta shiga islamiyya ya koro ta akwai wanda ta ce wallahi malam jina jina yake mu kin san jina jina in ya kama dukanta sai ya zuba mata da jini kuma annabi ya hana mutum ya daki mace zuba mata jini annabi ya hana namiji ya daki mace kumbura mata fata amma mazan wannan zamani duka duka ina faɗa ina maimaitawa duk uban da ya aurar da yarsa ga wani mutum yake dukan masa ya kaje ka ce malam ba ni takarda kuran za ka riƙe ta da adalci ta taimaka maka ka taimaka mata bismillah ga ayata ku ci gaba da zama amma wallahi ba zan baka ya ka zo kana dukanta ba na rantse da Allah gwanda ta mutu a gidana ba ta yi aure ba dan ba jaka ba ce ba inda musulunci ya ce ka je ka ajiye mata kana dukanta haka karya ta haka mata rauni E, wata ba gurɗa ta aka yi haka kullum hannun abu nan me ya sami ki ya gurɗa ne bugu na gaya wata mata ta zo ɗaliba ta ce tana gaya mun cewa mijin yana duka na ce to ke ke ba ki da waye sai ki zauna ya ta duka ta ce to malam ya zan na ce ki ruga da gudu ki fita da ya zo ya fara zai yi dukan nan ki ce a a kiruga ruga da gudu ki fita sai dai a ganki a kofar gida eh in baki shiga kofar gida ba ki saita da kin ga ya dauko hannu zai kai miki shiga daki ki sa sakata ke dukan bawa sannan da daddare zo ya neme ta a fita bai da kunya ga zaman yunwa sai kin yi hakuri, akwai mazajen da ba sa ciyarwa haka ne malam wallahi ba sa ciyarwa malam namiji zai fita ya yanka ya ci ya sha ya yi kwalliya ya yi ado amma wallahi matarsa tana kwanan yunwa malam idan ana baka labarin halin da iyayenmu mata suke ciki a gidajensu na aure Allah wallahi wani lokacin sai ka ji kamar kada Allah baka ya mace ma abin tausayin ya isa sam ni. ba kulawa sai kaɗan daga cikinsu ban ce babu ba amma wani bayi da kirki malam kwanan nan wata mata ta zo duk wani abin da nake gaya muku experience suke gaya muku a ofis da su same ni malam yarinyar nan malam kamar kamar kamar aljana a bushe ta waya na haɗa ta da wani ɗalibi na yana da wani masallaci a wata unguwa na ce je ki same ki ce ni na turo ki wallahi ta je kes ɗin bai warware ba ta ce malam ni kai nake son gani ta zo same na ce, kar ki taho sai kin taho da mijin ki ce ina neman sa suka taho ya zo ya zauna ta ce na ce me matsala ki ta farko ta ce malam babbar matsala ta guda ɗaya yunwa na ce yunwa ta ce gashi nan gashi nan wallahi wallahi rabon da ya kawo mana abinci a gidan nan ya manta ta ce malam ya tara min 'ya'ya 'ya'yan wajen bakwai ta ce ni nike fita ne ta buge-buge na yi buge-buge na yi buge-buge ta ce kuma wallahi da ya dawo da daddare no abinci no no abinci no ni tuwo no no abinci na na ce karki bashi yana zaune na ce kai malam ya aka yi haka ka bar matarka da yunwa to al'amuri ne na rayuwa malam ai sai dai da haƙuri na ce ni za ka gaya wa haƙuri za ka je ka auro 'yar mutane ta ce wallahi malam yana da sana'a yana aiki kaza amma kuma ana ban labari kullum idan rana ta zai tura a siyo mai abinci lafiyayye ya ci ya more ya banni ni da 'ya'yansa muna cikin yunwa ta ce malam ba na so na kashe auren nan saboda ubana ya mutu uwata ta mutu ba inda zan je amma wallahi malam yunwa wallahi yunwa yunwa ta ce malam ka gani na ce ba sai kin yi bayani ba jikinki ma ya yi bayani ƙashi ne kawai yake motsi ta ce ga rashin addini in ya zo ya kwanta a bacci a gama kiran sallah a anguwa wallahi ba zai tashi je yi sallah ba ta ce haka nake ta fama 'ya'yana suna kallo ba zai tashi yi sallah ba mutumin nan me yake damunka malam za a gyara na ce to ka gyara na baku daga nan zuwa wata ɗaya wata biyu ke idan bai gyara ba ki sake dawa sai na haɗa ka da yan hizba sun kame ka to akwai waɗannan matsaloli da rashin girmama iyaye dole sai kun yi haƙuri mijinki ya zage ki ya zagi babanki a gabanki wata mata ta ce wallahi malam uwata za ta zo gidana mai gidana yana kwance wallahi ba zai tashi ya je ya ce hajiya ina kwana ba saboda tsabar ɗan wulaƙanci ne ta je ta ce ga hajiya fa ta zo za ta tafi to me kuma tafi Allah kiyaye hanya ta ce wata rana ubana ya zo gidanmu ba da lafiya ya zo duba ne duba yarana ya ga motarsa a kofar gida sai babana ya kasa hakuri ya ce mai gidan naki baya nan ne ta ce sai kunya ta kama sai ta ce yana nan sai ce to shi bai zai zo a gaisa da shi ba ta ce baba kai hakuri ka tafi kawai wallahi haka uban nan ya tafi mijin nan bai fito ba da ta je ta yi mai magana ya ce bari gaishe shi ba irin wannan rayuwar haka matan bahaushe ba fulatani suke rayuwa a cikin gidajensu wulakanci ubanki ba zai gaida ubanki ba mahaifiyarki ba zai gaishe ta ba ki rasa me kika yi masa har ya shafe ki ya shafi ubanki ya shafi mahaifiyarki ga rashin adalci yana da mata guda biyu ko uku ne zalunci malam wani fa zuwa yake idan ya dawo matansa sai ce kowa ta yi wanka in ya zo zai dawo kenan kowa ta yi wanka ta gyara jikinta idan ya zo zai shigo gida sai ya tarar da su su su uku suna zaune a tsakar gida sai ya kalli wannan sai ya zo ya kalli wannan sai ya kalli wannan sai ce ke shiga ɗaki ke ce mai girki yau yi wallahi malam ka yi haƙuri kai da ne kar mu sa maka hawan jini ka bar mu da wannan maganganun da waɗannan bayan Allah dan naga ka fara daukan caji wallahi kuna mamaki ko baya rabon kwana baya yi kawai in yazo wanda ya ga dama yake darjewa ya zaba kawai da ka wuce tafiya kwalliya tafiya sai ya fi jin daɗin ta ita ce wallahi ina muku rantsuwa wannan wacce ake abin da ita take gaya mu tace malam yau na shekara biyu mai gida na bai kwana da ni a shimfiɗa ba kuma kullum sai na yi wanka na zo na zauna na jira shi shi ba ruwansa da wai waye yake dafa abinci waye yake kaza kawai waye zai kwanta da ita kawai shi kenan akwai wanda in tafiya zai yi in tafiya zai yi sai ce ke kawo fasfot ɗinki sauran kuma suna gani suna tagumi Allah kiyaye Allah kai ku lafiya Allah dawo da ku lafiya sai ya yi tafiya da guda ɗaya sau ashirin ba zai dauke ki ba saboda baki da gata baki da matsayi akwai wasu mazaje yan wulakanci kin san me yan wulakanci yan wulakanci ne ba su da kirki wallahi ba addini kwata kwata to illar ku shine kuna zuwa ku auri mutane marasa addini shi yasa kuma abinda kuka aura shi za ku girba abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma harshe ina neman Allah ya yafe min subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته